ayyukan su Allah ya sa wannan maganin a hannunka. Wannan shi ne ya karfafa mu ba mai ƙasa a gwiwa ba, muka taso muka zo wajenka domin Allah. Muna son ka taya mu domin Allah, nema Allah aiki domin sa da gudunmawanka a bisa wannan kudurori namu. da irin abin da Allah ya hore maka ya sare maka ka ƙara haskaka mana da kuma faɗaɗa mana wannan shi ne abin da ya kawo mu ka a takaice sannan kuma zan yi amfani da wannan dama don faɗi wata magana ba ta da alaƙa da abin da ya kawo mu wannan maganar ni da kai ne kaɗai shakar da kuma almajiranka abinda nake son na faɗi zan karanta ayar alkur'ani guda ɗaya kafin na faɗi shine inda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi a cikin alkur'ani yake cewa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ina tsoron ranar da zan tsaya a gaban Allah kafin matsayewa ta a gaban Allah ina tsoron kwanciyar kabari kafin na kai gare shi a shek Ibrahim al ina neman afuwa da gafara da yafewa daga gare ka domin da ni shahararren gawartaccen makiyinka ne ba na son ka ba na kaunan ba na son jin magana ka a da har jaridu da dama na daina karanta su kawai don ba na son in ga hoton ka wannan ya biyo bayan waɗansu irin maganganu ne da aka faɗa mana game da kai amma kuma yau da gobe Allah ta baraka wa ta'ala sai ya kawar min da wannan ciwo Allah ta baraka wa ta'ala ya kawar min da wannan cuta yanzu na ji ina son ka saboda Allah ina kaunar ka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba tare da wani mun wa'azi ko gargadi ko kamfen ba zuciyana da imani na ya tabbatar mun kai na Allah ne na zuciyana da imani na ya tabbatar min da kai na manzon Allah ne da haka ina son kai min afuwan cutar da kai da na yi da baki na dan na faɗi miyagun maganganu a cikin wa'azuzzuka na da lakcocina na a baya a kanka na kuma faɗi a kan almajiranka to amma ina kyautata zato tsakanina da Allah inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan na yi taubatan nasuhan a rayuwa na ban taɓa da zan zo gidanka ba kuma a rayuwa na ban taɓa da canzan haɗu da kai ido da ido ba duk da na taɓa halartar wasu mahabarat naka da dama a shekarun kuruciya don na zauna a nan zariya ne makaranta ta allo da ilimi tun zamanin da ka yunkuru ku almajiranka aka yi ta rubuta islam only a jikin ƙofofin zariya wanda wanda magana ba su kasa shekara talatin yanzu ba wanda ya san haka ya san haka talatin da uku alhamdulillah to alhamdulillah a cikin tuban da na yi tobatan nasuhan a wannan shekara da ta gabata almajiranka masoyanka sun gayyace ni wuraren maulidai wanda da ina ganin da in halarci wajen zamansu ko wajen su gwara a kai gawa ta amma bana na ji wuraren maulidansu babu iyaka su ma na nemi irin wannan gafara da yafewa a wajensu kuma yau gashi Allah ya kawo ni gabanka ina neman abuwa da gafartawa da yafewa kan abubuwan da na faɗi game da kai da almajiran ka kuma da albarkan manzon Allah harkin koma da Allah har koma da Allah wani abu mummuna ba zai tsara kowa daga bakina zuwa gare ku ba ina kan aƙidar na yadda duk mai faɗin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi ne dan uwana da ni da shi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya musulmi ah, ya a cikin alƙur'ani da Allah ta'ala yake cewa wallabi na kafaru wuri a ba inda ta fa'alu ku da arzi wa musalin kafiru bayan za su fi Allah ta'ala yana cewa waɗanda suka kafirce sashin su da junansu a tsakar su a tare su kafirci duniya in zai rarraba ne ya fi komi rarraba ba ku kafin su da sunan iri kafirai iri iri kuma lalle ba su ba su da haɗin ba su da haɗin ke sa kun ba su kaunan juna musamman kamar nasara ma da Allah ta ala ya faɗi ke kuran cewa ya ya zai bi ma da ko an bai ma ko ko bi a kawai na bai na kuma a dawo da wani kusa a ba zan ila yau su su su da kansu ba ka cewa soyayya soyayya lalle ba ko ne to amma suna da wani abu in ya zo akan faɗa da su suna da suna zama ɗaya wannan shi ne fatan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi al-kubru min zatu wa milan ne daban-daban amma akan faɗa da musulmi dunkulewa su to shi ne abin da ake cewa wanda suka kafarci ba a da su ku musulmi in ba ku aikata shi ba ma'ana kuma ku ga dunkule za a sami fitina da fasadi a faruwar ƙasa wannan fitinan da fasadi shi ne ke sakamakon rashin dunkulewa daga cikin fitinin da aka samu haddasa rarrabuwan waɗanda suke ba musulmi a duniya suke ta fasadi ruwan fasadi wani musulmi ne kamata ya bada mafita sai ya zama shi aka koma da shi baya har ma aka canza masa suna sunan sunansa ɗan ta'adda aka mai da sunan sunansa ta'addanci inda yanzu a ce eh, ainihin buga misali a ce cikin alamunsa akwai bayyana rajin da mazo da za a da wani kusa ina yi da wani kuke jira sai ga sun bayyana gugum suna da fasadi a kasa ba irin fasadin da wa'annan mutane suke to amma da al'amar musulmi kamar da ke wannan fasadin babba sakamakon rashin to bari bar aje wannan domin shi sanyi kuma yaye kura dangane da ma'ana haɗin kai yawan mutane suka sun ɗauka an ce a haɗa kai musa da ana nufin a zo a haɗu ne a fahimta iri ɗaya kowa ya ajiye nasa haka suka fahimta saboda suke ganin ba zai to lalle ba shi ne mafumi na dake bisa bisa fahimta Allah ya mana da da irin tambayar da muka samu akan sami bambancin fahimta daban-daban amma abin da muka yi tafaki a kai shi ne mun ko da mun bambanta addinin mu ɗaya shi ba addinin ne ka zuka shi kashi ko da mun ka zuka shi na wani akwai lokacin da muke mai wani gyara a kan ya faɗa wani hadisi wai wai musulunci zai ka zuka kashi ko nawa ya ce zai ce a wai hadisi na ce a domin hadisin da kyau ba musulunci ne aka ce zai ka zo shi kashi al'umma aka ce shi musulunci har ranar da ya fara ɗaya ba zai kaso kashi ba amma al'umma su ne za su kasu shi ba musulunci to rarrabuwan al'umma musulmi ba idan aka ce a zo a haɗa kai to ba yana nufin kowa ya nasara a yi wannan yana da muhimmanci a kai don yi wannan wani ke wannan kan sa mutane su tsoraci cewa to ana nufin za su bar abin da suke ganin su da da wani cin sa ba a ake cewa abin da ake cewa a kusanci juna a kusanci juna a haɗu a haɗu aiki tare da yawan abubuwan da suka raba mutum wanda ake ganin sun raba mutum to gaskiyar magana yake waɗansu shamakoki ko manci musu bangaye bangaye ne aka giggina a tsakani bangayen kuma saboda tuwon bayan akwakwalan aka gina su sai muna kallon su da ido sai muka gama bangayen hannun karfe alhali kuma hayal babu su a reality in abin ka je ka ka fara bangon ne sai ka ka kawo ci ashe ma ba shi asali amma da yake ka saboda shi a kwakwalwan ka ce tsakanin da wani ga yana can ina nan ga bangon karfe ya ce ka tsakanin saboda haka har abada ba za ku zama haɗuwa ba to amma idan ka fara, sai ka je ka sadu da shi suka ce ina bangon karfe ne ashe dama babu an san shi ne a kwakwalwa wannan wannan shingen in aka kawar da shi muka haɗu to za mu ga cewa abubuwa da dama muka kusan juna za mu ga cewa abubuwa da daman da muke ganin sun raba mu dama babu al misali da kamar yadda shi Sheikh Salih yake ba da bayanin yadda aka bisa labaruka aka ba shi yin juna aka to muna iya cewa to aka yi yanzu wannan canjin da ka samu yanzu ai ka haɗu ne an haɗu da juna ne sai ga shi abin da ake gaya maka ba haka ba yawa da ainihin kana nan kana ne yasa ɗin juna wannan kaɗan kana na wato sannan nan za ka dinga ɗauka kamar abin da aka gaya maka haka ne sai a ce ma ko ɗin nan su da kaza ko kuma sun imani da kaza ko ba ko suna aikata ko oh, kaza ko oh, kaza ko suna cewa kaza kai kuma sai ka gina abin da ke in ya kalle ne to lalle wa'annan da gara man ƙara nesa kuma ka an gosu ba ka ga gana a